وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai da komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da talata shida ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda yi daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta da 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani kuda da ke tara 39 kubu avenue daura da galadima road angwari niji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai taron albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala kuma muka kwana a cikin babun fi adabi ilhada a ajirin banan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyar a nawa bugun shafina ashirin da uku. za mu tashi a daidai gabar da bayan malam ya koro mana bayani akan sharaɗai wanda ake so ni da kai cika a duk lokacin da za mu je biyan bukatanmu bi ma'ana mu je mu kewaya mu zaga malam ya ce, wa a arada an ya hajatahu fi ba'in. idan mutum musulmi yana so ya biya sa a fili ai fi gairi mahallin mu'iddin liqaba'il haja a wurin da ba wurin da aka keɓance shi don biyan bukata na kewayawa ba kaga kaman ƙauye kenan ko ke ƙauye kaga wani mafi galibi zaka da in ka lura ma ba su da ma makewayi suna da wajen fitsari amma da wanka amma ba su da makewayi yawanci daji kawai suke fita to idan ya kasance irin wannan ya ya kamata ka ko kuma wani dalili ya sa ka je gona kai manomi ne a birni kake amma ka shiga gona da a waje ne ko kuma a wajen sana'arka da kake babu makewayi kuma dalilin kewayawa ya kama ka ya za ka yi ina fata an gane ko kuma kana cikin tafiya a mota sai cikin ka ya rude ta yanda ba za ka iya jurewa ka kai wani gari ba anything can happen duk da tsoron ka da shi nafas ai dole ne za ka tsaya ko an gane to idan ka tsaya me ya kamata ka yi malam yace fa innahu yustahabbu lahu an yab'uda 'anil nas an so gare ka ka nisanci mutane suke inda za ka tsaya ka tabbatar ba kowa ba wanda ke ganinka an gane bi haitu ya kunu fi makanin khalin ta yanda zai kasance a wurin da ba kowa shi kadai saboda za ka biya bukatar ka ne kuma wannan abu ba a so a ce kuna tafiya tare da wani har ku zauna kuna kallon juna sai ce wa yastakiru anil anzari bi ha'itin shajaratin sai ka suturta kanka dangane da hango ka ko kallon ka daga nesa bi ha'itin da wani abu wanda yake kode shamaki na kwatin labule ko wani abin da da zai kare ka wanda wani daga nesa ba zai hango ka ba au shajaratin ko kuma bishiya ka boye a bayan wata bishiya wanda duk wanda ke hango ka daga nesa ba zai iya ganin ka ba saboda bishiyar ta maka mai satara au ghairi zalika ya yace ko makamancin haka bi haitu yakunu malam yace wa ya'rumu an yastaqbila al to haramun ne ba a so ka kalli alƙibla in in zaka yi ba haya duk da afili ne aw yasadbiraha ko kuma ka juya wa alkibla baya hala qada'il haja a lokacin da kake tsugunawa kake biyan bukatarka ta ba ba a so ka kalli alkibla kuma ba a so ka juya wa alkibla baya bal yanharifu anha malam yace ka kauda kai daga alkibla idan nan ne alkibla sai ka ɗan karkace haka kada ka kalli direct alkibla abu wannan yana so ya nuna mana cewa musulmi yana bukatar duk inda yake duk inda alkibla take ko? kuma yanzu wannan saboda kada ka yi ba haya kana kallon alkibla kuma kada ka juya wa alkibla baya an gane wannan? shine malam yace li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an istiqbal al-qiblati wa hala qada'i al saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yayi hani dangane da fuskantar al ko juyawa al baya a lokacin da ake biyan bukata na bahaya hadisi ne na abu ayyub al-ansari Allah ya kara yadda a gare sa imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito wannan hadisi azala ce la taqbilu al-qiblata bi bawlin wala bi gha'itin kada ku fuskanci al-qibla wajen yin bawali ko ba haya kuma kada ku juya wa al-qibla baya in za ku yi bawali ko za ku yi ba haya wala ruha kuma kada ku juya mata baya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walakin sharriku aw gharribu sai dai ku kalli arewa ko kudu kada ku kalli ne yamma sai in kun kalli yamma kun juya wa me alqibla baya in kuma kuka kalli gabas kun kalli ina alqibla Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara yadda a gare sai ce ya ce faƙadim na sham sai muka tafi garin sham fawajadnal marahiba qad buniyat nahwa al-ka'ba yace sai muka ga ba hayansu inda ake tsugunawa ayi ba haya nasu an gina ta tana kallon alkibla sai ce man sarifu na wa Ya yace mun an da kai tun daga toilet din an sa yana kallon alƙibla yace sai muka dan karkace haka mu kalli direct alƙiblan ba yace muna ba haya amma muna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda mun yi ne mun yi abin da manzo Allah ya hana mu a duba sahabbai gane to wannan hadisi imamu an-nasa'i ya rawaito sa imamu ahmad ma ya rawaito sa ruwayan da an nasa'i ya rawaito shine la tastaqbilu al-qiblata bi furujikum kaga la annahiya fi'l mudari' maqrun bi la annahiya tadullu ala at-tahrim والنهي مجرد عن القرينة يقتضي التحريم فعل مضارع wanda aka hada shi da la nahani yana hukunta haramci zalace kad ku kuskura ku kalli alƙibla da al'auran ku in za ku biya bukatan ku na ba haya ko ba wani musulunci na da tarbiyya ko hatta inda za ka biya bukata ka san addini ne mai tsari sai da aka koya maka yanda za ka yi amince wannan a wata ruwaya ta imamu ibnu ya yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yastaqbila alladhi yadhhabu ila alha'iq qiblata manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yayi hani ga wanda zai je ba haya ya kalli alkibla. azala ya hana shi kaga manzo Allah ne yace kada a yi wannan gabar malamai sun ƙara wa juna ilimi sosai imamu ash-shafi'i da imamu ahmad da wata ruwaya daga ishaq cewa hannun nan na haramci ne duk mutumin da ya kalli alkibla ya yi ba haya ko bawali to ya yi haramun sai kafa hujja suka kafa hujja da wannan hadisi da abu ayyubal ansari ya ce mun je sham sai muka tadda ba hayansu bayinsu da aka yi an sanya shi wajen da za ka tsuguna ka biya ka. yana kallon alƙibla ya ce muna biyan mu amma mun ɗan karkatar da kama muna ce astagfirullah astagfirullah saboda mun san manzo ya hani a haka sai suka ce to wannan karara ya nuna haramci ne wasu daga ciki suka ce a'a ai ga hadisi na Abdullahi dan Umar dan Khattab shi ma buharin ne ya rawaito sa cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayi shi Abdullahi dan Umar ya hau kan kwanan ƴar uwarsa Hafsa yana mata gyara sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayi ya juya wa alƙibla baya yana kallon ina yamma kenan ko shi Abdullahi dan Umar ba ya gani ba sahabbai kuma dukkansu ga hukuncin da suka ɗauka shi daga ranar daga rana ya fita fili zai yi fitsari sai ya ɗauki raƙuminsa a naka rahilatahu sai ya durkusan da raƙuminsa ya zauna sai ya tsaya yana kallon raƙumin raƙumin na kallon alƙila sai ya tsaya yana ya tsuguna yana bawali wanda ya gansa shine marwan al-asfar daga cikin tabi'ai da ya gansa sai ce ra'aitu bin umar ana karahilatahu na ga abdullahi dan umar ya durkusar da raƙuminsa ya zauna mustaqbil al yana kallon al a ina fata an gane mustaqbil al ya juya wa al baya yana bawali sai yace alam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an zalik sai ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman ba manzan Allah ya hana mutum idan zai yi bawali ko zai biya bukatansa kada ya juya wa alƙibla baya ba kuma kada ya kalli alƙibla ba sai abdullahi ɗan umar cikin da yake da shi saboda ganin manzala da ya atanko tanko sai ce na'am wa zalika il fada'i sai ya ce eh in a fili ne sabbal filin Allah ba komai ba za ce kada ka juya wa alƙibla baya kuma kada ka kalli alƙibla amma idza kana bainaka wa bainal qibla shay'un yasruk ala harj wata ruwaya ce fala ba'as yace in akwai wani abu da ya sha makance tsakaninka da alƙibla to shi Abdullahi dan Umar yana ganin babu laifi kajin da ya samu fiqh saboda ya gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai kaga inda ba ya hau saman ba kai ba zai ganshi ba ko kaga shi inda ya fitar da fikihun sa kenan yawancin sahabbai sun dauke shi akan kai haramun ne a ne ko ko a bayi ne ga baki daya su sun dauke shi ne haramun saboda da Abu Ayyub al-Ansari ko yace nan sarifu anha wa nastaghfirullah muna kokarin kawar da fuskar mu daga alqibla amma muna roƙon Allah ya yafe mana saboda sun fahimci cewa hannun na haramci ne an fahimci wannan to shi ne malamai suka ƙara wa juna ilimi a kan wannan fahimtar ta abdullahi dan umar dan khattab saboda an san shi da rubo da suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in bai san manzan Allah ya wani abu ba duk abin da manzan Allah ya yi to in ya zo sai ya yi wannan abin saboda an san koyi da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ranar da suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa daidai wajen wata bishiya sai manzon Allah ya ce ina zuwa sai dan tsallaka sai zagaye bishiyar haka sai wuce shi ma wata rana bayan rasuwar manzon Allah fa da shekaru suna tawowa tare da ɗalibansa suna bin sa saboda su abin da suka ga malami yayi za su yi tambaya sai Abdullahi dan Umar ya ce ina zuwa shi ma sai tsallaka sai zagaye bishiyar sai ya dawo sai ya ci gaba da tafiya sai ce a fara makallahu me sirrin da ke cikin zagaye bishiyar nan sai ce ni ma wata rana muna tafiya tare da manzo Allah muka zo daidai inda muke din nan sai na ga ya tsallaka ya zagaye bishiyar ni ma ban tambaye shi ne dalili ba shi sa yanzu ni ma da nazo na tsallaka na zagaya ko An ce me yasa kai yawa ya ba kawai tunda na ga manzo Allah yayi kauna da bege da bin sunna manzo Allah ni ma sai nayi amince wannan sai suke cewa to kenan wasu sai suka ce idan akwai kamar bayin da muke da shi yanzu kaga an gina shi ko in wuri ginanne ne suka ce to idan mutum aka masa wato matsuguninsa yana kallon alkibla ko ya juya wa alkibla baya babu laifi sai suka kafa hujja da hadisin abdullahi dan umar dan khattab ina fata an gane hadisin kuma imamu abu dawud ya rawaito sa su kuma sauran malamai suka ce a'a haramun ne kai tsaye ko da akwai fili ko ba fili saboda haka kawai ka kiyaye tunda manzon Allah ya hana wancan aiki ne kuma a ka'idan malaman hadisi alqawlu muqaddamun ala alfi'l maganar manzon Allah ana gabatar da shi akan wani aiki nasa saboda ana cewa akwai kila wasu dalilai da za su sa manzon Allah ya haka amma in ya bada hani to dole abu in ya bada umarni dole abi ko da yayi akasin haka ba za a bi nashi ba saboda kila akwai wasu dalilan da za su iya sa ya yi akasin haka tun da ya bada umarni suka ce umarnin nan shine daidai na hani da ya ce kada a yi amince wannan to malam fauzan hafizahullahu ta'ala shi ma yana da wannan fahimtar ina fata an gane shi sa sai ce wa alaihi an yataharraz min rashashin bau to a kanka kai da za ka yi fitsari ka yi taka tsantsan kada fitsari ya kallo ko ya feso ya zubi iya taɓa maka jiki an si ba badanahu au hu kada fitsarin ya taɓa jikinka ko kuma ya taba tufafinka sai ce fayar tajuli baulihi makanan rakhwan sai ya nemi inda zai yi bawali waje mai sauƙi da idan ya yi ba zai feso masa ba ka za ka wajen da kana fara fitsari zai fara ne zai fara tahowa ina fata an gane zai fara tahowa har ya iya fallatso ma mutum a jikinsa ina fata an gane da shi sa ya kawo wannan misalin sai ya ce hatta la yatabayara alaihi shay'un minhu saboda kada wani abu daga cikin farin ya feso masa ya tsallaro ya taba masa jikinsa an gane wannan Ka zama nan ya bamu ƙa'ida sai ce wala ya lahu to idan mutum ya zofa bawali har ila yau baya halatta gare sa an ya musa farjahu bi yaminihi ya tuka aurensa da hannunsa na dama ba su kan hana wa kadhalika la yajuzu lahu an ya hajatahu fi tariqin haka kuma baya halatta gare sa ya biya bukatansa a hanyar mutane inda mutane ke gilmawa ya kama ka ba a mutsa ba ko ka shiga wani hali ka fesa da gudu to ka tabbatar da kai shi a hanyar da mutane ke girmawa ba duk rinci ka kai a hanyar da mutane ke girmawa sai malam ya ce aufi zilhim ko kuma inuwar da mutane suke shanta kada ka je wurin kai kaga mutane da yawa suna irin wannan ba ku ji dalili aw mawarid miyahihim ko magudanar da ruwa suke bugowa ke tahowa shi ma haka an hana malam ya ce linahayin nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik saboda manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya yi hani a kan yin haka manzan Allah ya ce kada a yi an fahimci matsalar? Limafihi fihi min al-idrari bin nasi saboda a cikin sa akwai cutar da mutane a cikin sa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akai hadisi ne ingantacce daga Abu Huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul la'anani ittaqul la'anaini qalu wa man ah, qalu wa man la'anani ya Allah manzo Allah ce ku ji tsoron abin da ke jawo tsinuwa guda biyu sai sahabbai suka ce me ke jawo tsinuwa guda biyu sai manzo Allah ce alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim shine mutumin da yake zuwa yayi ba haya ko yayi bawali inda mutane suke gilmawa hanyar su ko kuma inda suke shan inuwa mutum ya je wurin ya jiba kashi a wurin daga wannan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron wa'annan ababen guda biyu saboda su ke jawo tsinuwa me dalili shine Imam Khattabi a cikin sharhin dewa wato Qulul Ma'bud sharhin dewa Sunan Abi Dawud yadda wato wanda Imam Abadi yayi ya nakalto maganarsa ba a cikin ma'alimin tanzir nasa ba yake cewa abinda ake nufi da wannan hadisin shine ababai biyu da ke jawo tsinuwar mutane saboda ɗabi'an mutane in suka gan shi za su tsine mabiyin aiki ka duba da kyau mutumin da misali duk da mutum ake gilmawa aka ga an jiba tashi a wurin za ka ga duk mutumin da ya zo wajen za ka ji wani zai ce Allah ya isa ko idan ya gani wani kuma zai ce Allah ya tsine ma wanda ya yi wannan abin ku shi ne manzo Allah yake tsawatarwa kada ka yi abin da zai jawo maka tsinuwar mutane an gane duk abin da za ka yi ya sa mutane su tsine maka za ta kama ka dan idan ka shiga haƙƙinsu inda manzala ce la barara wala dirara ko ba cuta ba cutarwa ba man barra barrahu duk wanda ya cutar Allah zai kai da martanin cutarwan a kansa man shaƙa shaqahu duk wanda ya tsananta Allah zai mai da martanin tsanantawan a kansa sai mutum ya je bawali a wurin wani yana zuwa da ya ji zarnin sai ce Allah ya isa kaga wannan ya kama shi wani kuma yana zuwa zai ce Allah ya tsine mu wanda wannan kafin ka samu ne Allah ya isa sai ka samu masu tsinuwa uku hudu ko biyar saboda mutane idan suka ga abin da zai bata musu rai ba kowa bane ke kontrolin din bakinsa abin da ya fara zuwa masa baki shi zai sake shi ne sai manzo Allah ya tsawatar ka guji abin da zai jawo maka tsinuwar mutane kaga yau mutane da yawa ba ma kallon wannan abin da zai ja mana tsinuwa ba kallon wannan ga ba wai yana nuna wa'annan su kadai suke kawo suke jawo tsinuwa ba ko akwai ababai da yawa da za ka cutar da kila makwabcinka ne ko makamancin haka ya sa kuma ya tsine maka akwai wani idan ya ji kara baya bacci sai kuma kila kana da dukiya Allah ya hore maka sai ka siya labce can janareto kuma gidanka kusa da gidan wani talaka ne fitik in aka ɗauke wuta za ka kunna gangan gangan jirgin zai tashi idan ya tashi shi kuma wannan mutumin ba ya iya bacci throughout dare kai kana bacci shi kuma ya kasa bacci to wani zai iya ce ma Allah ya isa wani kuma zai iya ce Allah ya tsine ma wannan kaga shi ma ya jawo ina talaka idan I pass my neighbor ko ka mai siyan i pass my neighbor haka suke kiransa ya fi makwabcinsa to wannan idan ka duba za ka ga shi ma wai amma idan aka yi magana sai ce wai yana mai hasada ɗan ƙarami ne ko kuma ga hayaki ya buɗe wurin an gane ɗan ƙarami ne kuma ga hayaki ya buɗe wurin yana cikin ɗakinsa hayaki na shigowa ɗakinsa idan ya tashi ya ma magana ka ce yana ma bakin ciki saboda ka siye ne janareto kuma ko ɗan irin solidarity nan da ake yi a nan sa fitila ɗaya ba gida ko wanda dan mutanen cikin gida za su gani ji bai yi ba amma kuma yana ta korafi cewa ne makwabcinsa ya sa mai ido saboda ne saboda shi ya siya janareto shi wancan bai da kudin siyan janareto a haka bane haƙƙin zaka duba kawanci wannan haƙƙin ake dubawa shi sa manzala ce duk abin da zai ja maka tsinuwa ka guje shi kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da zai iya jawo maka tsinuwa na makwabcinka ya tsine maka akan abin da kai masa kada ka ce a ai kuɗi na ne eh ba a hana ka ba amma kada ka yi abin da zai iya cutar da shi kawanci wannan to shi ma yana daga cikin abin da zai iya jawo maka mai tsinuwa wani kuma yana shan sigari wani idan ya ji kamshin wato warin sigari yana da asma zai tashi ko shi kuma ya zo yana shan sigari yana busawa ya ma magana da Allah ka tashi ka ne da Allah shi kaza kaza kaza kaza ka yana ji sai asmansa ta tashi Ya ce Allah ya isa kuma Allah ya tsine ma wannan mutum sai ya ta kama shi tsiro na za ta kama shi saboda me ya jawo me abin da mai za a tsine masa ko uwa uba waya a masallaci an gane ana sallah sai aka kira ta sai ya kiɗi ne kiran na ta ringin yana ta ringin ga kuma mutane ga abu mafi sauki shine ka sa hannunka a aljihu ana kiranka ka ɗaga wayan ka cire shi ka da shi silent sai ka mai da shi aljihunka wannan karamin aiki ne baya cutar da sallar sallarka amma wa'annan mutanen da suka zo sallah ka sa su suka ji zafi wallahi wani zai tsine maka har a cikin sallah an gane wani kuma zai ce maka Allah ya isa shi ma yana daga cikin kalin da zai jawo maka ne kinuwa na makaniki da ke zuwa sallah an kira sallah ya kamata a matsayinka na makaniki mai aiki ka zo sana'arka ka ajiye rigunanka wanda kake sawa masu kyau lokacin sallah na yi sai ka cire sai ka sa riganka na sallah idan ka cire ka sa riganka na sallah sai ka je ka yi sallah kana idan da sallah sai ka dawo sai ka cire riganka na sallah ka sa riganka na aiki ka ci gaba da aiki saboda idan ka je da wannan rigan yana warin mai yana warin abubuwa wani idan ya ji hankalinsa zai tashi ka cutar da shi wani zai iya ma wani magana wani kuma zai iya ce ma Allah ya isa an gani, waɗannan yana daga cikin dalilan da zai iya jawo maka tsinuwar mutane irinsu suna da yawa na kawo mana waɗannan misalan ne kila tunanin mu bai kai gare su ba amince wannan to suna nan da yawa irin wannan duk abin da zai jawo maka tsinuwa to shi ma haka kai hatta ustazu mai kunna qur'ani da daddare ka cika Qur'ani ina fata an gane shi ma idan zai hana mutane bacci shi ma ya shiga ciki an gane kaka ta ah, ƙur'ani ne a'a so wani idan ya ji motsi ba zai iya bacci ba kuma ya ma Allah ya isa duk ƙur'ani ne sai ta kama ka saboda me ka shi to ina gayu masu sa jazz da blues za a za a yi bacci to su ma haka wani ya ce a ah, shi old school ne saboda haka a sa mai rock ya roke ina ba gane kuma karshen da kila ka iya mutuwa a karshen rokewar to shi ma wannan cutarwa ne ɗin wannan ka zai ji duka wannan ya shiga kaga wannan ana nuna mana taka tsantsan ne ba wai ya tsaya ga wa'annan misalan da manzo Allah ya kawo ba kuma shi wannan hadisin nan Imam Muslim ya rawaito su a cikin sahihinsa daga Abu Huraira malam yace wala yadkhulu موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل kada ka shiga bayi wani abu da akwai ambatan Allah a cikinsa aw fihi qur'anun ko kuma a cikinsa akwai qur'ani a ciki ba a so fa in khafa ma ma'ahu mimma fihi zikirullah idan ka ji tsoro abin da ke tare da kai wanda akwai ambatan Allah a cikinsa jaza lahu dukhulu bihi ya halatta ka shiga da shi kila misali kana tsoro idan ka aje kada wani zai sace, ko kuma kada wani ya wulakanta shi kafin ka fito to sai ka sa shi sai malam ya ce wa yughatihi amma sai ka lullube shi ka lullube shi ta yanda za ka bar shi a fili haka ba kaga ka ƙara sutura shi ko wato wannan malam yana gaya maka in an samu kana jin tsoro kada wani abu ya faru da shi sai ka lullube qur'anin ko ko littafin ka na azkar kila hisnul musulun ana tafiya da shi idan ka bude ka yi abin nan to alhamdulillah zaka ga irin wa'annan abubuwan an samu saukin su saboda ala na zamani qur'ani ma akwai a waya ko an gane hisnul muslim akwai wanda zaka sa application ɗinsu a waya an gane ba sai ka rike littafin ba ga wayanka ne dai ba a ƙur'anin ba ko sannan wayan gare ne ba hisnul muslim ne amma ji wannan kaga irin wannan an dan samu saukin amma idan ya kama dole kila ka fito daga masallaci zaka je karatu ka fito daga karatu dole ya kama ka ko ba haya ya zama dole sai ka fita to kana jin tsoro in ka bar shi a waje kada wani ya tsungume ya tafi da shi sai ka fito da shi sai ka sa a leda ka rufe in kana da hankacif ka lullike shi da hankacif ɗinka sai ka ɗaura a saman wurin masallaci ina ba ta an gani kaga wannan saboda ka ji tsoron kada da salwanta kenan malam in irin wannan ne babu laifi amma haka kurin ka shiga malam yace baya halatta wala yanbaghi lahu an yatakallam hala qada'i al-haja kuma baya halatta gare ka in kana ba haya kai magana faqad da. fil hadisi hakika an samu hani a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai malam ya yanke akan hadisin kawai sai zuwa muhallin shahid anna Allah yamqutu ala zalika Allah yana fushi idan akai haka mutane suna ba haya kuma suna magana ko kana bawali kana magana to asalin hadisin shine la yakhruju ar-rajulani yadribani al-gha'ib kada mutane biyu su fita sun tafi zuwa biyan bukatunsu na bahaya kashifani auratihima sun kowa ya bude al'auransa ya tahaddathani kuma suna magana da juna wannan sai bodin ko in za a za a fita bahaya sai kaga an fita tare ana labari ana tadi ana bahaya kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in anna Allah yamqutu ala zalik a wata ruwaya yace fa inna Allah yamqutu ala zalika lallai Allah yana fushi da mai yin haka idan ya je bawali ko ba haya kuma yana magana amma idan wanka ne babu laifi za ka iya magana an gane in kana wanka aka ma magana za ka iya amsawa ko sallama aka yi maka za ka iya amsawa ko magana aka yi maka za ka iya amsawa amma bawali ko ba haya ba a yi don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani sahabi ya taɓa girmawa ya tadda shi yana bawali yawa manzan Allah sallama manzan Allah bai amsa mai ba haka ya masa da hannu da ya idar sai cewa alaikumussalam kaga wannan ya nuna ba a magana idan ne ana bawali kuma ga hadisi na ba haya ko ƙarara? amma wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka aka zo mai fatawa kuma ya bada amsa yana wankan kuma ya bada fatawa ina fata an gane ga Abdullahi dan Abbasin ga Abu Ayyub al-Ansari shi ma karan kansa lokacin da Abdullahi bin Abbasin ya bada fatawa akan idan mutum yana aikin haji babu laifi idan ya wanke kansa sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce a'a ai gashinsa zai faɗo idan gashinsa ya faɗo kaga mai fidiya ya kama shi kenan ko abdullahi bin abbas sai ce a babu laifi suka yi jayayya sai aka tura wani daga cikin tabi'ai ya je wajen abu ayyukan ansari ya tambaye shi wane abdullahi dan abbas ya ce kaza wane kuma ya ce ka san nasa wanne ne gaskiya a ciki shi wanda aka turo ya ce ina zuwa sai na tattara abu ayyubal ansari yana wanka an sa mai labule yana wanka ya ce sai na mai tambaya A ga wanka yake yi sai ya danna labulan sai ya fito da kansa aka sai ce kwaro ruwa ya ce da aka kwara sai ya shafa ya ce ba laifi in kana aikin hanci za a yi haka kaga me yake zai nuna halarci ko sai shi wannan dan sakon sai je gayawa ya je raba gaddama sai ɗayan ya ce daga yau ba zan ƙara musu da kai ba ya kai ɗan abdullahi ɗan abbas cewa ne ya tsanni ya fi shi ido a wurin ko sai ya saduda amince wannan kaga wannan duk yana nuna mana wuraren da ya halatta ka yi magana da kuma wuraren da baya halatta ka yi ka yi magana kaga idan mutum na bawali baya halatta yi magana ko menene sai dai ka iya gyaran murya ko ka daga hannu an gane in kana ba haya shi ma haka ba za ka yi magana ba amma in kana wanka aka yi maka magana za ka iya amsawa ai haɓatawa za ka bada amma Allah ya bada abai ma gashi sun bada amince matsalan kuma dukkan hadisan suna nan a cikin bukhari da muslim an gane wannan shi ne sai malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne na abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa haka imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra mujallar da farko shafi na saba'in hadisi na talatin da biyu haka imamu Ibn maja ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na talatin da shida hadisi namba ta dubu sha ɗaya da ɗari uku da goma daga hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara yadda a gari ka wannan bayanin a fili yake ina fata mun gane kaga ba a so mutum ɗan uwanka musulmi ya ga al'aurarka Allah ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa'anda suke kiyaye al'auransu ba sa shigar da al'auransu inda bai halatta ba sai dai ga matayensu ko kuma abin da hannun damansu ya mallaka na kuyangu duk wanda ya bi bayan wannan guda biyun wato duk wanda shine Allah ce famanitta gawara a zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya bi hanyar da ba wa'annan guda biyun ba to wannan mutumin ya yi ta'addanci kaga hatta istimna'i Allah ya kira shi ne ta'addanci tun da a zalika ne ko masturbation kaga shi ma ya shiga ne ta'addanci shi sa malamai suke ce mai shi ma kabira ce tun daga shi nan Allah ya kausasa kalma a kanta sai dai kabirarsa girmanta bai kai na zina ba amma ita ma kabira ce wanda in mutum ya mutu akai ya canci Allah ya masa hukuma an ne wannan kaga wannan shine bayanin da malam ya koro mana sai ya ce wa yahrumu alaihi qira'atul qur'an ya haramta a gare ka musulmi karanta qur'ani a halin da kake ne ba haya ko ba wani amince wannan baya halatta mutum ne wannan fa idza farada min qada'il haja idan mutum ya karkare biyan bukatarsa na ba haya fa innahu yunazzifu al-makhraj bil istinja'i bil ma'i to zai tsaftace mafitar wannan bawalin ko ba haya da ruwa ko litijmar ko kuma da karkin goge shine istijmar bil hajar shine da duwatsu ko ma ya kumu makamaha ko kuma abin da zai tsaya makwafan duwatsu su ke toilet ko ina fata an gane ko tishu wa in jama'a bainahuma idan mutum ya hada da toilet paper sannan ya kara da ruwa fa huwa afdalu wannan yafi falala wa in iktasara ala ahadihima kafa amma idan ya tafi kan ɗaya daga ciki ya wadatar ba za a ce bai yi ba hadisin abdullahi dan mas'udin wanda imam muslim da imam bukhari suka rawaito hadisin da ake kira hadisu lailatul jin hadisin daren aljanu wata rana manzo Allah da daddare suna tare da abdullahi dan mas'udi sai wani aljani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ga munan tarin aljanu mun taru a wuri kaza muna jiran ka zo kai mana wa'azi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zana zane cycle sai abdullahi dan mas'ud yana tsere sai ya zagaye shi bisa nan yace kaka ketar wannan zanen sai manzo Allah ya tafi abdullahi bin ya ce sai na dan ji kururuwa Ya ce na yunkura saboda ina jin tsoro kada wani abu ya taba manzo Allah ka duba fa ce kawai tunanin manzo Allah nake yi Ya ce na yunkura zan motsa sai na tuna ai manzo Allah ce kada in motsa ce sai na kwana a cikin bakin ciki saboda na ji wani abu na kururuwa ina so na je na ji ne kururuwan nan kada wani abu na cutarwa ya taɓa manzo Allah bakin cikin da na kwana da shi kenan yace da Allah ya ji wannan sai aljanu suka mai tambaya me abincinmu sai ce kullu azmin zikira smullahi alai duk dabbar da aka yanka ta da basmala ƙashinta idan na ci na ci naman da ke kai na ajiye aljani musulmi ya zo ya ce bismillah ta tajidunahu awfara min makan za ku tadda naman sama da naman da ni da kai muka ci na cinyan kaza ko misali ka ci kaza ko ta ko ka gama ci ka tsotse kashin ka jefar in aljani musulmi ya zo yana ɗaukan kashin ya ce bismillah naman da zai dawo sai ya fi naman da ni da kai muka ci haka manzo ce sai suka ce to me abincin dabbobinmu sai manzo Allah ce rauf kashin dabban dan adam shine abincin dabbobin aljanu shine hikimar da sa manzo Allah ya hana tsarkin hoke da ne da kashi da kuma me kashin dabba saboda abincin wa aljanu ne da kuma abincin dabbobinsu sai manzo Allah ce yazidu ikhwanukumul jin yana fara yan uwantaka da soyayya da begi tsakanin ku da ɗan uwanku aljanu musulmai saboda shi musulmi haramun da ci kanta ko to haka musulmi idan ya zo yana cewa bismillah zai ga nama zai ci amma idan ka tatse kashin da shi yana gani ne hankalinsa zai tashi zai ji haushin ɗan adam ya haramta mai abinda Allah ya halatta mai ko shi sa mazala ce zai ƙara ɗan uwantaka tsakaninku da ɗan uwanku aljanu musulmai da manzala ya dawo sai ya tadda abdullahi bin umar a abdullahi dan mas'ud a wannan hali sai ce ma za ra'aita ibnu mas'ud kai abdullahi dan mas'ud ne ka gani sai ce inni ra'aitu rajulan aswada na ga wani bakin mutum aljani ne gani baki wuluk kuma bai tsorata ba ya tsaya kuma dan manzala Allah ya ce mai kada ya motsa ba shi da ya motsa amma dokan manzo Allah da ji yasa yake motsawa sai manzo Allah ce haula'i jinnu nasibin wa'annan sune jinnu nasibin su waye jinnu nasibin su ne aljanun da suka ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karo na farko lokacin da ya fito daga Qaif bayan matarsa ta rasu kawunsa ya rasu a shekarar ya je Qaif ya tallata musu musulunci mutanen Qaif suka sa ƴaƴansu suka jefe shi da shi da zaidu suka roƙa mai kai har Allah ya turo mala'ikan duwatsu cewa idan yana so a sa duwatsun guda biyu da garin yana tsakiyar duwatsu ne a kwankwasa kawukansu a roƙa su ga baki daya manzan Allah ya ce a'a ni ina burin Allah ya fitar daga cikin tsatsansu wa'anda za su bauta wa Allah a kyare su ya Allah ka gafarta mutane na ba su sani ba lokacin yana dawowa cikin dare sai asbahi ta yi masa sai ya tsaya yana karanta yin sallan asubahi to a cikin karatun sallan asubahi mazala ce karanta suratu sajada yana cikin karatun su kuma aljanun sun zo wucewa sai suka ji shi yana karatu shine wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin a lokacin da suka zo wucewa suna jin karatun suka ce an suke kun shiru lokacin da manzo Allah idan da karatun wallau ila qaumihim mundirin suka koma wurin mutanen su suka musu gargadi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban suka ce ya ku mutanen mun ji wani littafi unzila min ba'di Musa an saukar da wannan littafin bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke cikin at yahdi ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wannan littafin yana shiryarwa zuwa ga gaskiya da tafarki mai tsake ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum dhunubakum wa yujirkum min azabin alim ya ku mutanen mu amsa kiran Allah Allah zai gafarta muku zunubanku kuma ya tsiratar da ku daga azabar wuta wa'annan aljanun su ne suka ji wannan su ne suka zo wajen manzo Allah a Madina suka ce sun taru suna so a musu wa'azi da manzo Allah musu wa'azi ya dawo shi ne cewa Abdullahi dan Umar da eh, Abdullahi dan Mas'udin da ya ce ya ga wannan bakin mutum yace ya ma'aikin Allah da naji kururuwa na so na motsa manzo Allah ce da ka motsa da sun sace ka har abada ba za mu haɗu ba zai da kiyama to in sahabi duwa karfin imanin sahabi Abdullahi dan Mas'udin da manzo Allah ce kafansa saboda duk kaskantar kafansa ya fi dutsen udu nauyi a wurin Allah manzala ce da ya motsa saboda ya ba shi doka idanun za su sace shi ya saba dokar wa kenan manzala to ni da kai ba. ina fata muna gane fitowar sakon an ce da ya saba da aljanu sun sace shi kuma ba za su kara haɗuwa da manzala ba sai a lahira kofanin ba da aulani da kai ko idan muka saba dokar Allah da manzansa Allah ya mana ukuba wannan fa ukuba ce akan inda ya saba da hakan ya faru da shi Allah ka shirye da mu to saboda haka wannan shine abin da ke karkashin wannan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu ci gaba daga abin da ke da alaka da wal istijmaru yakunu bil ahjar ya yace wato tsarkin hoge ana so mutum ya yi shi ne da duwatsu sai mu tashi a wannan gaban da ya kamata mu tsaya kenan in mun ce za mu ɗauki karatun a ba mu da isasshen lokacin da za mu kare shi karatun har zuwa ƙarshe sai mu yi haƙuri mu tsaya a wannan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh na'am hijabi hmm. Hmm. eh shi abin da ya fahimta kenan tunda ai ya ga manzo Allah ya juya wa alkibla baya kuma a bayi ne sai yake gani oke to yanzu idan na sa wani abu na suturta kaina na da alqibla kenan na fita daga wannan hanin kaga shi duk wanda yake da shi kenan shi sa sai ya haka Abdullahi dan Umar kenan dan Sayyidina Umar na'am eh idan ya tabbata cewa idan ya yi fitsarin zai taɓa rigansa ba babu laifi amma idan ya tabbata cewa zai ɓata mai riga baya kyautatuwa ya tsuguna ya fitsari kuma kuskure da muke da shi yawanci a wajajen masallatan ma za ka ga idan mutum zai zo ba wani. baya kaka tsantsan a ce ya rufe aurensa duka ga mutum ya kwarara rigansa kawai kowa ya kalle shi kunya mutane ba su da shi kamar wannan ba ɗabi'a ne na musulmi a shi a nan aka ce ka je inda ba wanda zai ganka ba ka yi iya kokari ayan nan tana nuna kenan kada ka bar kowa ya ga al'auran ka inda iyalanka ba to mu kuma wannan baya cikin duk mu mafi galibin mu sai ka ga mutum ko ya zo amma da bana wucewa ko a cikin sa kaga wannan ba a ɗabi'a ne na mutanen kirki Allah ya shirya da mu na'am Wa alaikum salam na'am a kan ki shiga da abinda akwai sunan Allah a ciki eh, Shi shine maganar da ake eh eh suna ba suna ba hayan ne suke gifari saboda sun yi laifi abu eh? ya ce ya ce nan nan sarifu anha wa nastaghfirullah kaga in ya furta ai shi ba da labari ba wai ya karanta a fili bane amma yana ba yana yi ba yanzu ba bakinsa na motsi ba ka ga shi yana yace su suna biyan bukatun su amma suna neman gafar Allah saboda sun saba wa dokar Allah a wurin an fahimci sakon a'a a lokacin da suke ne yake roƙon gafara ai shi yanzu yake bada labari Abu Ayyub al-Ansari shi ya bada labari abin da ya faru na'am na'am eh eh na'am to ai shine karatun da ke malam yace yayi haba haba in ya tabbatar ruwan karin zai taba shi kada ya tsaya a wurin sai yayi yanda zai samu conducive environment da zai zai taba jikinsa ba saboda ai shi shine za ka yi takatsantsan inda kake takatsantsan ba ka so kuɗi ke kai asarar sa ko to fa min babu aula kuɗi zai iya dawowa amma fa ba ka ga ba za ta dawo ba to shi sa ya kamata mutum ya taka tsantsan a wajen ibadarsa kada ya saki ta haka haka mu ba ma damuwa da wannan sai eh, kawai sai ga mutum abin da kai ci a bakin titi wani ma a kasuwa ka ga mutum ya karage wandonsa mutane na wuce ko a jikinsa kaga yana daga cikin abin da ke sa Allah ya fishi har ya jawo azaban kabari gashi na mun karanta hadisi din. cewa fa inna Allah yamkutu ala zalika Allah na fushi da idan mutum na bawali ko ba haya yana magana wancan kuma wanda manzo Allah ya zo ya gilma ya tafi kaburka guda biyu ce annan kabarin ana musu azaba sai ce ba ana musu azaba bane akan abu babba a idan mutane ala innahu lakadir amma a wurin Allah abu ne babba na farko daya annanini ne yana yawo da nemanci hada wannan wannan rijima na biyun kuma kana la yastatiru min al-bawl baya sutarta kansa in zai bawli wata ruwaya ta yace cewa kana la yastanzihu min al-bawl in yi bawli baya tsarki kaga magana biyu ne wancan baya sutarta kansa wannan kuma ba me baya tsarki akwai matsala ko babu kaga ko irin bayin nan da muke da shi Agoni ma bayin faga ga kofa ya shige ya kulle ai ya fi mutunci ko ai ka kaga mutum ya shigo ya buɗe kofa kawai ya tsaya ya kwara sa duk wanda zai wuce zai gan shi lokacin da sai kaga yana kokarin duda kaga baka da kishin kanka ya kamata a ce ka duka ka tsantsan kada ka bar wani ya ga al'auranta. shine ai wallazina hum li furujihim hafizun Allah ce su wanda suke kiyaye al'auransu ba sa bari wani ya gani ko ya abin nan illa ala azwajin sai da iyalansu kawai kaga mu yawanci ba mu da kulawa a wannan babu sai ka ga mutum yayi sakaci kuma karshen ta abinda ka na sai zama ka kala tsakanin ku ubangiji sai mu yi takatun san Allah ka shige ka shine na ce mai yayi amma yayi abin da bai dace a ba ai shine maganan ai shine muka karatu ma ne yace in ka tabbatar da kokarin zai iya fallasa maka ka ka kai a wajen kai ka inda zaka samu nutsuwa bal al'adan mu ma ai tsayuwa ai fitsari yana zubar da jikin jikin ina ba ta an gane saboda haka ka kiyaye shi saboda duk wanda ya ganka zaka ji an ce ah, sai ka ce arne amma to tsala an gane duk abin da zai jawo maka cikin ka ya jige ka kiyaye shi ba wai don yin hakan haramun bane amma al'adarka yakan sa a maka gurguwar fahimta an gane sai ka kiyaye wannan kuma natsuwar ka samu waje ka killace kanka ya fi samun natsuwa sai ka yi akwai wajen da kuma dolan ce za ta sa sai ka tsaya shine za ka fi samun conducive abin da za ka yi fitsarin to sai ka yi haka an gane duka sai ka dinga lura da yanayi da za ka samu kanka Allah ka shirya da mu na'am na'am na'am eh eh in za ka iya ka laifi da a wajen wanka an halarta maka yin magana amma a wajen bawali da ba haya ba a halatta maka magana ba amma a babin tafiya za ka iya haƙuri da saboda 'ya'yanka da abin da take ka koya musu wani tarbiyya sai ka kiyaye yanzu ka je wani waje kaga kai yanzu ka zo makaranta ka ji yanzu aka yi bayani ka ji hadisai ko wani bai ji ba za ka ji kai sai maka hukunci ko kuma yi maka mummunan fahimta an gane wanda ke zuwa wajen ilimi gaban yake da wanda baya zuwa daddin yake saboda haka akwai wasu abubuwan da zai iya gyarawa na kurakuransa shi kuma wancan bai sani ba Inda baya zuwa kuma ba zai tambaya a kai Allah ya samu dace alaikum salam sai eh, karkin hoge eh eh in ya fitar da duka shi yayi shine malam yace ko ke dutse ko wani abu zai iya gusar da shi to kaga toilet paper ya ba ko shi shine na kawo misali da toilet paper inda malam yace ko makamancin haka to toilet paper in ya fitar da dattin shi kenan ya wadatar amma shi ne malam ce wanda ya fi falala shi ne in ka gama da toilet paper sai ka sa ruwa ka karce ka yi karcin da shi ya fi a kan ka kaita da guda amma da za ka kaita da guda ɗayan kuma ka ta ya fita ya halatta ba za a ce kai haramun ba na'am na'am na'am tun da a cikin daki kai ba a cikin toilet ba an gane yawa toilet ɗin ne aka hana ta ka shiga abun qur'ani a ciki eh amince wannan eh Allah ya samu dace sai mutum ya daidai yawa na eh eh na to to me amfanin addu'ar da kai da za ka je ba hai yanzu idan ka je so ba ko e ka tafi da wani rabu fuka wani ujiri yanzu haka abin nan to in za ka yi sai ka ce Allahumma ai mun karanta ko bismillah Allahumma inni a bika min ginin khubuthi wal khaba'ith wannan khubus ɗin, wani mummunan abu kunama maciji aljani ina ba ta an gane shanshani da sauransu duka ta ce duk wani abin da zai mugu ne mai cutarwa ka ce Allah ka kare ni daga gare shi namiji alkhaba'id da kuma munana mata aljana ko kunama ina ba ta an gane ko kuma wa'annan duka dai wanda za su iya cutarwa duka ba ne matsalar Allah to sai ka ga haka fito Allah zai kare ka daga wannan sharar abin ko akwai maciji a wurin Allah ba zai bashi ikon da zai iya harban ka ko ya sare ka ba in ko nama ce shine amfanin addu'a an gane kana gamawa shi kenan amma in ka tabbatar hanyar mutane ne to ka tsaya dan zai ja maka tsinuwa kuma shine muka karanta hadisi manzo Allah ya hana an gane ko kuma inda mutane ke shan inuwa kasu akwai inuwar da wani idan ya zo in musamman ana zafi nan suke zuwa su wannan a ƙauye ko a cikin gari ma ana samu ina fata an gane kayan kamar nan an da ne gidan honorable ko ba ba za ka je wajen fatan bishiyar nan ka zo ka tsula fitsari ba ina fata an gane don duk wanda zo yake dan tsaya a wurin yana in ya ji zannin fitsarin hanka zai ji ba daɗi duk abin da ya faɗi a kanka zai hau kanka eh Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai to kai ne na ƙarshe a bayi za ka iya magana in kana wanka amma in mutum na bawali ko ba haya baya halatta ya yi magana yana bayan to me gan shi <laughs> to in wanke hannu ne ba laifi eh ba laifi ai kawai za ka iya magana in dai ba wa'annan abun guda biyun ya kama ka ba bawali ko ba haya shi kadai ba a magana to ba bawali na'am sai karshen karshe baba yi hukunci <laughs> na mutum na wanka na'am na'am a'a ai ina gani baka zo ba lokacin da muke karatun mun karanto hadisi akan haka an gane manzo Allah ma yakan yi haka yana wanka da matarsa na Aishatu har ya ce mata rage min ruwan rage min ruwan na fata an gane an halatta maka haffatawa manzo Allah ya bada yadda bai yana wanka abai ma sun bada mun karanto hadisin Abu Ayyuba an zo ya turo kai ya ce kwaro ruwan ya durje ya durje ya ce to na ga manzo Allah yayi haka sai mai da kan ya ci gaba da wankan sa duka wannan ya halatta amma magana manzo Allah ya wuce an wuce shi wani sahabi ya wuce shi ya tadda shi yana bawali sai ma manzo Allah sallama manzo Allah ya kamsawa sai dai sai mai haka da hannu bai idan da bawalin sai amsa wa alaikum a ga malamai suka ce to ya nuna ba a amsa magana ana bawali Inda manzo Allah bai yi magana ba sannan kuma ga hadisi da muka karanta yanzu manzo Allah ce Allah na fushi idan mutum suna ba haya yana magana da dan uwansa har wani na kallon al'aura wannan wannan na kallon al'aura Allah na fushi da irin wannan mutane an gane wannan duka abin da ake so a nuna mana akwai wajen da shari'a ta ga mana akwai wajen da kuma me ta hana mu ni da kai sai mu kiyaye wajen da aka daga mana kafa mu kyale shi yadda yake wajen da aka na mu sai mu kiyaye mu kame kenan Allah ya mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada a kansa kuma muka yi kuskure karancin ilimi ne Allah ya yafe mana ya gafarta mana wa'annan ya gafarta mana kurakuran mu wa'annan musibu da muke ta fuskanta a cikin wannan yanki namu na arewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawar da mana da wa'annan musibu ya gafarta mana zanabanmu zanabanmu ne ya jawo mana irin wa'annan ya Allah mun tuba ya yafe mana mun tuba ka tausaya mana karin yi mana wannan musiba ka maye mana wannan rashin aminci da aminci tutur har zuwa ranar da za mu koma gare ka wannan kunci da muke ciki ya Allah ka yassare mana ka gafarta mana zanabanmu ka ba mu ikon ya wato busar da kurakuranmu wanda zai sa ka yafe mana a kawo mana sauki a cikin al'amuranmu na rayuwarmu duniya da lahira shugabannin da ka azarta mu da su ya Allah ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma ka ƙara tausasa zukatanmu mu musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba kada ka ba su iko su aiwatar da abin da zai iya zama mana tunaki a addinin mu da kuma rayuwar mu duniya zai zama sharri gare mu da Allah kada ka ba su iko aiwatar da shi kuma mu ma kada ka ba mu ikon agaza musu a kansa sa'annan kuma duk wanda ke nufin mu da alkhairi a wannan ƙasa ta mu da Allah ka ba shi ikon ya sadar da wannan alkhairi gare mu kuma ka sa mana daga cikin wanda za mu amfana da shi duk wanda ke nufin mu da sharri a wannan ƙasa ta mu da wannan yanki namu na arewa ya Allah ka fi mu sanin sa ya Allah ka mana maganin abin da ya zo da shi kada ka ba shi ikon aiwatar da wannan abin a cikinmu kuma ka nisantar da shi mu ma ka nisantar da mu daga gare sa a baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk